musamman halin da aka shiga yanzu ana samun fahimtar juna musamman a ce namiji ya, ya samu irin ta'annutun da yake faruwa a tare da su mazajen kafin su aure mm. shine sha'awarsu ta cika mm. amma kuma auren bai zo musu ba su da halin auren ne ko ba su da sha'awar auren ne ko kuma a'a ba su niyyar yin mm. auren ba saboda ko sun tsorata akan auren mm. an fahimta ko sai su dinga bin wasu hanyoyi na mm. istimna'i suna biya wa kansu da kansu bukata to daga wannan abin idan ya faru to akwai bututaye da Allah ya zuba da waɗansu halittu da Allah ya ajiye daga nan an samu matsala mutum ba zai sani ba ba zai san haka ba wato shi a kan kansa zai gano wato internal fat ɗinsa na ɓangaren sexuality ya samu naƙasu sai ya ce misali kama al'aurarsa ta ƙanƙanci ko kuma ya ce a'a ina jin wani zafi a mararsa ko a ce a alhusiya dinsa wato testicle dinsa wato kwallaye marainansa yana kumbura ko kuma a ce a'a ƙaiƙayi raɗaɗi zugi kwailewa ƙuraje sun bayyana a tare da shi wannan ba abu ne ma'alum ba abu ne bayyananne ba da haka kana da wannan ai dole ka gano cewa matsalolin da ake jiya maka ake jin tsoronsu mm, to sun faru a tare da kai mm. don haka kafin ka shiga ɗakin matarka a aure mm. ya kamata maza maza ka je ka samu kwararrun likitoci